على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكم ونيني البركة na 24 25 afwan ga watan ramadan uku hijiriya kuma yau 26 ga watan hudu watan april shekara ta 2022 miladiya Allah ya sake haɗa mu a majalisunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka fara gabatarwa na wannan shekarar a uku ga watan ramadan yau shine karatunmu na 22 walillahi alhamdu wal minna wanda muka faro daga aya ta 119 a cikin suratul tauba yau kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mun zo kan aya ta 128-129 ayoyin ƙarshe kenan na ita wannan sura mai albarka suratul tauba muna darasi na biyar a cikin ayoyi biyun laƙad ja'akum rasulun min anfusikum alarma zai sake karanto mana su ayoyin guda biyu sai mu ci gaba da tasirin mu بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز

subhanahu wa ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa manzo ya zo muku min anfusikum wanda Allah ya aiko shi daga cikin balarabe ne irin ku a cikin nasaba ku tatacciyar nasaba a cikin nasabobinku ku min anfusikum wanda ya fi ku daraja da matsayi da falala da yi wa Allah da'a a bisa kira'ar fataha min anfasikum wacce take kira'a ce shazza azizun alaihi ma duka abin da zai dame ku yana musguna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan a daidai nan muka tsaya a bayanin da muke yi na wannan aya azizun alaihi ma anittum abinda duk zai dame ku annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam baya son to daga cikin abubuwan da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya san abin da zai takura wa al'ummar sa abin da ya tabbata a cikin sahihu bukhari da sahihu muslim hadisin abu hurairata Allah ya kara yadda a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة بعد بن كر إن مأنتا والأمة تابا تدانا أمتي ستدنغين أسواكي دلوكة دذاتي تلا وانا حديث الإمام البخاري يا روكيشي تهنير مالك أموطا عن عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه wannan ma'a kulli salatin kenan a tare da kowace sallah sannan ya kawo shi mu'allakan da sigatul jazam babun siwakun ratbi wal yabis lis babin da yake magana akan ana iya yin mai azumi yana iya yin aswaki da karan aswaki ɗanye wanda aka karyo shi da kuma wanda yake busasshe wa yuzkaru an amir ibn rabi'a taqal sai kawo shi bi sigati tamrid wa bi sigati wa yuzkaru ko wanda idan bukhari ya kawo hadisi mu'allaq bi sigati tamrid to wannan sigar da alama akwai rauni a cikinta ko dai saboda ya rawaito bil ma'ana ya yi tasarrufi a cikin lafazin ko kuma saboda hadisin bai cika shar'in inganci ba hatta a wajen imam bukhari din ko kuma ya zanto yana da rauni amma dai yana nuni akan cewa hadisin yana da asali ko akan wani ijma'i ko kiyasi ko kuma wata ka'idar da ta shari'a kamar yadda iraki yake cewa وقع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم فصح فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر إرم ونمن كنا ya ce walahuma ashiya bila sanan a cikin bukari da musulun akwai hadisan da aka rawaito wanda babu isnadi wanda bukari ya rawaito su guda 1341 ya sadar da 1161 kuma su ne suka kasu akwai bisiratul jazam akwai bisiratul tamrin shi kuma musulun guda goma sha hudu gaba ɗaya ya sadar da su sai guda ɗaya ne bai sadar shi kuma bukari ya sadar da guda ɗaya shi ne hadisin tayammu to sai yake cewa in suka kashi ratul jazam to ka bar shi a matsayin ingantacce ne kamar yadda malamai suka yarda da haka in kuma ba haka ba to ba zai zama ingantacce ba walakin yush'iru bi sihhatil asli lahu sai dai zai nuna maka dai tun da ga bukharin ya kawo shi to alama ce ta cewa asalin hadisin ingantacce ne kayukaru kamar in bukhari sai muka yuzkartu ana yake cewa wa yuzkaru an amir ibn rabi'ata qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaf wa huwa sa'im wa la ufti aw a'uddu yace an rawaitu an ce wai an ce ta hanyar amir ibn rabi'a cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi yana aswaki a lokacin da azumi a bakinsa yace ba su eh ba la ufti ba zan iya taƙai ba zan iya iyakance maka ba ko kuma ba zan iya kirgawa ba wani hadisin imam ahmad da imam tirmidhi da abu dawud sun rawaito shi ta hanyar asim ibn ubaidillah an abdullahi ibn amir ibn rabi'ata an abihi sannan ibn kuzaima ma ya rawaice shi ta hanyar a cikin sahihinsa kuntu la ukhar kamar yadda ya faɗa kuma Allah ya da rahama sannan kuma hadisin da asali yana da asali to sai ke cewa wa ƙala abu hurairata radiyallahu anhu kuma abu hurairata Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce an annabi sallallahu alaihi sallama laula an ashuka ala ummati la'amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in la'amartuhum kulli wudu'in ba da ban kar in tsananta wa al'ummata ba da na umarce su da su yi aswaki duk sanda za su yi alwala kaga can ma'a kulli salatin nan kuma inda kulli wudu'in to a taƙaice dai duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya san aka ce dole sai kai aswaki kafin kai sallah sannan sallar za ta karbu to wasu abin zai zame musu da wahala shi kuma Allah subhanahu wataala ya ce azizun alaihi ma duk abin da zai wahalar da ku yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hakanan hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga abu hurairah ta Allah ya kara yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laula an ashqa ala ummati ma kallabtu an sariyatin walakin la ajidu hamulatan wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ويشق علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت ماذا سوائك سوى بعد بنكر إن أننتا والأمة تابا دا بعد بنكر إن أننتا والأمة تابا تند إني to ya zama musu wajibi su ma su yi to amma in aka wajabta musu abin ba zai musu daɗi ba za su sha wahala to da babu wata tawaga da za ta fita yaƙi a ce ba ni za a fita a cikin ci an fahimta? kun ga za zara wata ran yakan tura wakilci ba sai ya je da kansa ba shi ya cigaba da kula da al'amarin musulmi sai ce to ma ta an tsariya da ba wata tawaga da za ta fita yaƙi da ba zan bi ta ba wa ya shiƙu alayya an ya takhallafu anni to in na fita ba zai yi manzo Allah ya fita wani ya zauna ba yace to kuma ni ma ba na san a ce na fitan wani ya kasa fita kaga wannan azizin alaihi ma anittum ko a duniya ko a lahira manzo Allah ba ya so abin da zai wahalar da mu sai yake cewa walakin la ajidu hamula sai dai wani lokacin ba na samun abin da zan hau in tafi ɗin sai in tura wa'yansu su je a madadina wala ajidu ma ahmiluhum alaihi kuma wa'yanda za mu fita da su ɗin ba lallai ne duka in samu abin da zan iya ba su su hau ba sannan sai maza lasu sosai ake cewa ni fa na yi burin da zan fita yaƙi a kashe ni fi sabilillahi sai a raya ni a kashe a kuma kashe ni a kuma raya ni a kashe ni salawatullahi wa salamu alaihi kaga wannan yana nuna mana kenan irin tausayin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kwaɗayinsa akan wannan al'umma ya zama duk abin da yake zai wahalar da ita ko ya gadon mata da fushin Allah kuma za zala sallama baya son wannan abu haka zalika annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisi na 821 cewa mala'ika jibril ya zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha ya'muruka an taqra'a ummataka alqur'ana ala harfin ubangiji ya aiko ni ya ce in gaya maka idan ka tashi karanta wa al'umma alƙur'ani ka karanta musu shi a bisa tsari salo ɗaya to idan da an saukar da ƙur'ani a bisa tsari da salo ɗaya da mutane sun sha wahala amma ana faɗa haka sai wanda suna ya tuno cewa wannan zai iya sa mutane su sha wahala sai ce as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu ina neman ina roƙon Allah rangwame nasa da gafararsa wa inna ummati la tutiqu zalik in aka bar al'ummata a haka ba za su iya ba to jibril dama dan aike ne ya zo ya isar da sako ya koma zuwa ga ubangiji sai gashi ya sake dawowa da wata taisular sako na biyu sai ce inna allah ya amurka an tuqri'a ummataka alqur'ana ala harfai to an kara maka salo na biyu a karanta da wannan salar idan wayansu suka zo su kuma wancan suka fi iya karanta da wancan ya sake cewa as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la su zalik al'ummata ba za su iya wannan ba malaika jibril ya sake komawa ya sake dawowa a karo na uku da ya sake dawa a karo na uku aka ƙara cato an ƙara harafi na uku ya sake tafiya ya kuma da manzo Allah sun ya sake roƙon a rage wa al'umma bai gushe ba har sai da aka mai da shi ala sab'ati ahruf da aka sai alqur'anin ya zama ala sab'ati ahruf tsari bakwai wanda karkashin wannan tsarurrukan aka fitar da qira'at kuma ya zanto lugha ta larabawan da suke kewaye da jaziratul arab kusan kowane balarabe akwai salon da zai iya karanta alkur'ani cikin salo salon da aka saukar da alkur'anin a kai ya zanto unzila alkur'anu ala sab'ati ahruf amma manzala ne ya roka saboda idan ya zama a bisa harafi daya to al'umma za ta sha wahala kaga wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yake cewa azizun alaihi ma anittum ma'anittum abinda zai wahalar da ku azizun alaihi yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad daga Anas bin Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa wadittu anni laqitu ikhwani ina fatan ina ma dai da a ce na gamu da ‘yan uwana ina ma dai a ce na gamu da ‘yan uwana sai sahabai suka ce ya rasu wallahi a walaita nahnu ikwana sai muna ‘yan uwan naka ya rasulallah da ba ba muna ‘yan uwanka ba sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa antum ashabi ku sunanku sahabbaina walakin na ikhwani allazina amanu bi wa lam yarawni sai dai ‘yan uwana su ne waɗanda suka yi imani da ni amma ba su taɓa ganina ba sun yi imani da ni amma ba su taɓa ganina ba to abinda maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi yake nufi a nan shi ne mu da muka zo ba mu ga annabi sallallahu Alaihi wasallama ba baƙin cikin da muke ciki da damuwa ya san za ta dame mu to sai faɗi wannan maganar domin idan muka ji abin ya ɗan wato sauƙaƙa mana ɗan ji daɗi a cikin zuciyarmu domin kuwa idan ka tuno cewa yau manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rasu ya bar duniya to za ka tabbatar da cewa babu wata matifa ko wani bala'i da ya kai barin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duniya to wannan magana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ita ce za ta sa ka ɗan ji sauƙi a cikin zuciyarka hankalinka ya ɗan kwanta kuma wannan malamai sun tabbatar da cewa ba a taɓa yin wata masifa a duniyar nan da ta kai rashin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kamar yadda malamai suka nakalto ijma'i akan haka al-imam as-saffarini a cikin giza'ul albab sharhu manzumat al-adab haka zalika kuma al-imam al-manbaji muhammad ibn muhammad ibn muhammad al-manbaji wanda ya rasu shekara ta 785 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam abu abdullah muhammad ibn muhammad ibn muhammad al a cikin littafin sa tasliyatu ahli al-masa'ib tasliyatu ahli al-masa'ib duka suka nakalto akan cewa babu wata masifa da mutum musulmi ya taɓa tsintar kansa a ciki wacce ta kai masifar a ce yau annabi sama ya bar duniya kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami ahmad da sunan tirmizi da sharh sunna na imam al-baghawi a bisanadin hassanahu at-tirmizi wal munziri a cikin at-targhib wa tarhib daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk ya rasa ya ƴan ƴaƴansa guda biyu suka mutu ɗansa ɗaya ya mutu wani ma ya mutu kuma sai ya haƙuri to Allah zai shigar da shi aljanna saboda masifar rasa ɗa bala'i ne babba man kana lahu farqan min ummati adkhalahu Allah adkhalahu Allah bihi aljanna to sai wani ya tashi ya ce sai na na Aisha Allah ya ƙara da a gare ta sai ta ce ya rasulullah wa man kana lahu farqan to in kuma ɗa ɗaya ne fa ya mutu sai manzo Allah ya ce wa man kana lahu faratun ko ɗa ne ma in ya mutu wannan haƙurin da mutum ya yi na mutuwar ɗansa guda ɗaya sakamakonsa shine aljanna ya muwaffaqa ya ce wata take ta dace a cikin tambayarta yana na aisha ta gato ita kuma bata taba haihuwa ba kuma kar ta je ta mutu bata haihu ba sai ta ce to ya rasulullahi wannan aljanna fa man lam yakul lahu faratun to wanda kuma ba shi da ɗan da ya mutu fa na ya yi haƙuri shi kuma fa ya za a yi sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa faman lam ya kullahu faraɗun ana faraɗu malla faraɗala to ni ni ne marigayin da duk wani wanda bai taɓa rasa ɗa ba ko ɗan uwa ko wani ya mutu to rasa ni ya wakilci rasa komai lam yusabu bi misli domin ba wata musiba da aka jarrabu muminai da ita da ta kai musibar rasa ne ya salam ka ji don Allah wani irin salo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsananin kaunar al'ummarsa kullum yana ƙara haɗa mu da shi yana ƙara janyo mu jikinsa to don Allah idan bamu so shi ba muna da amfani a rayuwa ba mu da amfani a abu ku raba fom din nan akwai fom a hannun yan uwa za su raba muku jama'a wanda evaluation fom ne za ku ga a ciki akwai bayanai da muke so ku cike domin ya taimake mu wajen bunƙasa karatun namu akwai wanda yake da turanci aka rubuta shi akwai wanda yake da larabci ai afuwan da hausa wanda duk mutum ya fi bukata sai ya karba lala a taimaka a cike mana din zai taimaka mana za mu ji bayananku kuma za su taimaka mana wajen inganta karatu insha Allah ala kulli hal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce ana farqu man la farqa la lam yusabu bi wanda duk domin ba a taɓa jarrabar musulmai da irin abin da aka jarrabe su da shi ba na rasa ne hadisi ya tabbata a cikin sunan ibn majah a cikin kitabul janaiz ibn majah ya buɗe babi babun as-sabr ala al-musiba babin da yake magana akan idan jarabawa ta samu mutum ya jure yayi haƙuri daga ummu na aisha Allah ya ƙara yadda a gare shi a gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da yake rashin lafiya a zahir ranar ƙarshe da bai ƙara ganawa da mutane ba yana cikin ɗakin aisha a kwance yasa aka buɗe masa ƙofar da aka ɗagal masa labulan ƙofar da take tsakanin ɗakin aisha tsakanin inda yake da kuma masallaci inda zai hango jama'a aka ɗaga masa ƙofa sallallahu alaihi wa alihi sallam aka buɗe masa fa idza hum wara'a abi bakar yusallun sai ya hango su suna sallah abubakar yana jin su sallah saboda maza sa jikin yayi nauyi ba zai iya fitowa ba to yana hango su sai ce alhamdulillah ya gode wa Allah alama ra'ahu min husnil min halihi da yaga yau gashi ba zai iya fita sallah ba amma gashi sallar bata tsaya ba an samu wanda zai ja musulmai su ci gaba da sallah waraja an yukhlifahu Allah an yakhlifahu Allah fihim billazi ra'ahu kuma manzo sama yayi fatan Allah ya zama halifansa ya wakilce shi wajen tabbatar da abin da ya gani a yanzu ma'ana da mazala ya kasa fita sallah saboda jikin ya yi nauyi me ya ce muru a babakarin falisalli bin nas kaga waye ya sa su ya sa abubakar ya ja sallah ai mazala sama ne ko da kansa to kuma sai ya yi fatan Allah ya sa bayan ya koma ga Allah to Allah ya ci gaba da riƙe su a wannan kyakkyawan halin nasu sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce ayyuma ahadun min na usiba bi musiba duk wani musulmi da aka jarrabe shi da wata masifa ta'azzabi to ya lallashi kansa da musibar rasa ne in ka tuna kuɗinka sun ƙare ko mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka ta rasu ko matarka ta rasu ko mijinka ya rasu ko ɗanka ya rasu ko kakanka ya rasu ko ɗan uwanka ya rasu ko ƴar uwarka ta rasu ko ɗan ko ƴar uwarki ko siriki ko ubangida duk wani wanda yake da daraja a zuciyarka in ka tuna ya mutu yaya nauyin asarar kilo nawa ce nauyin asarar to ai asarar da aka yi ta rasa manzo Allah ta fa asarar rasa kowa fal yata'azzabi falyata'azza bi musibati an musibatihi hidigairi, ghairi ya rarrashi kansa yi wa kanta ta'aziyya ta rasa ni wacce ta fi rasa wani na da yayi fa inna ahadan min ummati lan yusaba ba'di bi misli musibati domin ba wani dan adam a cikin al'ummata da aka yi masa wata mutuwa da ta kai ni da na mutu ya rasa ni in fa baka ji haka ba fa wallahi imaninka da imaninka da kaunarka da sama akwai saura ka san masoyinka in ka tuna ya mutu hankalinka tashi yake ko to ya kana jin haka in ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu dole sai kana jin haka shine ka cika da imani dan haka babu wata masifa da ta kai rasa annabi sallallahu alaihi wa alihi imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat da imam al-bayhaqi a cikin dalailin nubuwa daga ummuna aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta irin wannan hadisin amma da ƙarin cewa manzo Allah sallama yasa aka buɗe masa labule ya hango sahabbansa suna sallah a bayan sayyidina Abubakar gaba ɗayan su ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah innahu lam yamut nabiyyun hatta ya ummuhu rajulun min ummatihi wato ba wani annabi da zai mutu fate sai Allah ya gwada masa kan ya mutu ya ga wani mutum a cikin al'ummarsa yana jagorantar al'ummarsa wani hadisin al-imam al-malik ya rawaita shi a cikin al-muwatta ta hanya abdulrahman ibn al-qasim sanan muhammad ibn sa'ad a cikin abaqat ya rauce shi ta hanya abdulrahman ibn al-qasim daga babansa al-qasim ibn muhammad ibn abubakar radiyallahu anhum ajma'in mazala sama yake cewa yake bazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa li ta'az li yu'izz li ya'uzz al muslimina fi fi fi masaibihim al musibatu di musibar rashani ya kamata tararrashi musulmai ko kuma tafi damunsu fiye da yadda wata masifar za ta dame su wacce ba rasa ne ya kamata azil musulmi na kenan idan ya zanto mina ta'aziya ce in kuma min azza ya uzu ne to uzzal musulmi na ya damu musulmai rasa ne da suka yi ya fi damun su fiye da komai saboda ya kamata manzala sama yana baka direction ba wani abu a duniya da za ka rasa shi da ya kai rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa masoyan annabin na ainihi sunan sa man aka kama sai ga sun fashe da kuka wannan sifar da Allah ya faɗa mana tasa haka take azizun alaihi ma anittum sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda yake a cikin dalailin nubuwa na Imam al-Baihaqi daga Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi sannan ibn sa'ad ya rawaita asar din shi ma daga sahal manzo Allah ce sayu'azzi almuslimina min ba'di at-ta'ziyatu bi at-ta'ziyatu bi rarrashin da mu'minai za su yi wa kansu saboda rasa ni zai maye gurbin yadda za su dinga rarrashin kansu a kowace irin masifa sayu'azzi almuslimina min ba'adi at-ta'ziyatu bi at-ta'ziyatu bi shine muftada rarrashin kansu da za su yi da rasa ni su ce to ka haƙura mana tunda ba annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya rasu ba wanda ya fi kowa ya fi komai to kuma menene ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da ya rasu sallallahu alaihi wasallama su wa'annan sahabun sahabban sun fi kowa sanin rashin da aka yi da bala'in da aka shiga to anan ya san za mu shiga cikin wannan bala'in shi ya sa yake ta gaya mana murarrashi kanmu saboda ya san za mu shiga damuwa bar ku ji kaɗan daga cikin misalin damuwar da sahabbai suka shiga na gaya muku ranar litinin mazala sama ya tara sahabbansa ya yi ban kwana da su ranar lahadi tunda bi kwana wajen tara baya iya fitowa sallah sai rana katsan wata rana ya samu duk yar aka ya daddafa su sai na aliyu da fadl ya zo aka ajiye shi abubakar ya ma fara sallah haka din aka aje manzala fasina aka ya dinga matsowa baya manzan Allah ya ja sallah abubakar yana jiyar da mutane mutane suna bin abubakar da ya gama ya zauna yana jin jiki haka ya musu nasiha ya musu wa'azi ya ce da a tattoshe ƙofofin nan da kofar abubakar ya musu wasiya da al'ansar a kyautata wa mutanen madina ya musu wasiya da sallah ya musu wasiya da da bayin ku kyautata musu daga ranar bai ƙara da Masallatu. Kullum jikinsa ci gaba yake hatta kai wata rana ya yi shirin zai fita jikinsa ya yi tsaki ya sa a ebo ruwa a watsa mata. aka ebo ruwa aka fara masa ya tashi yana tashi sai da ya suma ya faɗi ya suma sai da ya farfaɗo sallallahu alaihi sallama ya ce mutane an yi sallah aka ce a ya sake cewa a sake ɗebo ruwa a watsa masa aka sake zuba masa ya kuma tashi ya ƙarshe ya kasa fita sallallahu alaihi sallama yana jin jiki wannan zafin mutuwa kenan shi da yake ɗan gatan Allah da bai taɓa yin laifi ba ƙarshe ranar lahadi shi ne sa aka buɗe masa labule ya hango su na na fatima tana cikin ƙarshen waɗanda suka shigo suka ganshi don da ta ganshi yana cewa la ilaha illallah ala inna lil la mutuwa tana da wahala tana da magagi ta fashe da kuka saboda halin da ta ganshi a ciki tana wa karba abata yo bakin cikin mahaifina za su ma yi numfasa ya ce mata laisa ala abiki karbun ba'da al daga yau ai wannan zafin ma babanki ya daina jinsa an gama daga yau sallallahu alaihi wa sallam to ranar lahadi har zuwa isha maza sa bai iya fitowa ba to a zahir ko dai ranar lahadi ko litinin da asuba maza sa aka buɗe masa ƙofa ya hango su shine ya godiya ga Allah ya ji daɗi shine wannan abin ya faru to a ranar litinin ɗin da safe gari ya waye hantsi lokacin duha a lokacin manzara suna ya cika kuma a lokacin da ya cika daga shi sai aisha amma kafin nan abdurrahman ya shigo ɗan uwan na aisha yayan na aisha ne ya shigo da asuwakinsa ko dai a hannunsa yana da rike da asuwaki da alama bai ma fara yin asuwakin da shi ba kawai na aisha sai ta gama zaala sama yana kallonsa ya zuba wa asuwakin ido ko a lokacin jiki ya yi nauyi ba zai iya magana ya ce a kawo masa kawai yana na aisha ta gane manzo Allah yana son yin asuwakin sai ta ce da Abdurrahman kawo asuwakin sai ta kawo sai ta ce da manzo asuwa tana buƙatar sai ta ga alamar manzo Allah ya daga kanta to ta san ba zai iya tauna shi ba saboda yadda yake jin jiki sai ta sa shi a bakin ta da kanta sai ta tauna masa ta jiƙa shi ta jiƙa shi ta jiƙa shi har sai da ya laushi sai ta sa masa a baki wannan shi ne karshen abin da maza Allah sama yi ita dai kawai ta ji yana cewa tirrafi il'a'ala tirrafi il'a'ala tirrafi il'a'ala مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين tunan aisha ta taɓa jin mazalas ma ya ce ba wani annabi da Allah zai ɗauki ransa face sai ya ba shi zaɓi yana so ya mutum ko yana so ya ci gaba da zama kawai sai wannan hadisin ya faɗo mata kuma ga shi jikin nan ƙara gaba yake ta ce kawai sai na gane cewa an zo masa da wannan zaɓin ne kuma bai zaɓe mu ba ya fi kan ya tafi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ummuna aisha ta ringume shi ta riƙe shi kansa ta ce bai na sahari wa nahari tsakanin wato karankarmarta in an ce karankarma shine ƙasan misali a jikin raƙumi inda ake sukarsa masukar raƙumi shine karankar matsako to ƙasan karankar ma ƙasan ƙirjin mutum kenan to tsakanin cinyoyinta da ƙirjinta kamar yadda ake riƙe mara lafiya dai ko in za a ba shi magani ko in yana jin jiki a lokacin ne ta ji alamar manzan Allah sallama bai ƙara mutum ba bayan ta iya sai ta tashi ta je ta kirawo mutan gida to anan ba wanda yake da mara lafiya da yake so ya rasu da haka ko ya rasu ma za ka dinga ganin da ya rasu ba sa? bare kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake shi ba za ka san ma da me za ka turanta rasa shi ba to kawai a lokacin wata mata sai ta shigo gida wannan na ba ku fassara abin da ke cikin ruwayoyi ne kawai sai ta ga alamar manzo ita ta ita ba ba ahlul baiti bace ka san kuma damuwarsu ba za ta kai damuwarta ba kuma a zahir ta saba ganin ko ta saba jinya an mutu a gabanta sai ta ga alamar dai ran manzo Allah sama ya koma zuwa ga ubangiji rayuwar duniya ta kare wannan rayuwar ta mu sai kuma rayuwar barzakh kawai sai ta kwata mu cewa manzo Allah ya rasu Guda ka haka farkon waɗanda suka fara sannan rasuwarsa su ne ɗan gidan sai suka fashe da kuka sosai kuka wanda na fitar rai a lokacin farkon tun da kowane sahabi yana jiran lokacin ziyara yayi ya zo ya ga annabi salama, waɗanda suke da damar shiga cikin gidan kamar umar zai iya shiga ai saboda akwai esta a ciki ko da waɗanda suke da kusanci aliyu zai iya shiga kuma sijilal ma suna neman izini su shiga to umar ya zo shi da wani sahabi suna shiga sai suka tara ana kuka ba su kula kowa ba suka zarce ɗakin ummu na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta suka tarar da manzon allah kuma a kwance suka kalle shi shi wancan sahabin shi ya fara furtawa ke ce mata rasulullah a cikin kirkuwa da da da da jin wani irin yanayi yace mata rasulullah sai na umar yace kai me kake cewa kake cewa manzon Allah ya mutu ashe kai dama dama ina ganin alaman munafinci sai nan hankalin sai na Umar ya fita ni la araka min al munafiqin wannan shehin malamin mu Sheikh Ali Nahari Allah ya tsara masa lafiya a malami ne a Kullatul Hadith kuma bahith ne a wannan markaz wannan khidmatul mujtama' bangaren siratun nabawiya yanzu kuma daga baya yana jami'a cikin qura ismul hizba ya tattara ahadisin marwiyat na wafatin rasulullahi sallallahu tun daga muƙaddimar rashin lafiyarsa har zuwa rasuwarsa Wadi ya kawo marwiyatun kuma yawancinsu yana hukunci akan asanis ɗin, don haka a lokacin sai na umar ya ce in ka ƙara cewa ya rasu sai na kashe ka to kaga fitar hayyaci na farko kenan kuma wallahi ba za ka zafi sai na umar ba saboda shi ya san wa ya rasa ya iya gaskata zuciyarsa ne amma ba haka ba da kallon maza suna ya san ba haka ya ba haka ya saba ganin sa ba idan haka sahabbai sun shiga cikin kidimuwa da tashin hankali yau wanda yake abin da yake damunka shine ya wanda abin da yake damunka yana hana shi bacci yau shine ya koma ga Allah ai dole ka shiga cikin tashin hankali da damuwa shi yasa tun daga lokacin sabai ba tsara zaman lafiya hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim da sunan ibn majah da dalailin nubuwa na imam al-baihaqi daga anas dan malik Allah ya tsara yadda a gare shi ya ce ina jin abubakar wata rana allah ya da a gare shi yana cewa da umar ta'ala na zura umma aimana kama kana ya zuru ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zo mu je umar mu je mu ziyarci ummu aiman kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yake ziyartarta ummu aiman ita ta yayi tare ni manzon allah sallallahu alaihi wa sallama tun tun tun a farkon rayuwarsa kuma ita ce manzo Allah kuma ya aura wa zai ita ta haifi Usama ibn Zaid yace ku zo mu je mu ziyarci ummu Ayman kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ziyartarta falamma dakhala alaiha abubakar Bakar wa Umar sai na abubakar da umar suna shiga tana ganin su sai ta tuna tare da annabi suke zuwa wajenta sallallahu alaihi bada attabki kawai sai ta fashe da kuka ta dinga kuka suka ce mayu biki ki nesa ki kuka ke kuwa nesa kike kuka baiwar Allah sai suke cewa na sani sai suka ce alaisa ma inda Allahi khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya koma ga Allah kuma abin da ya taras a wurin Allah ai ya ce masa wahalar duniyar nan sai take cewa a'lamu annama ma inda Allah khairul li sallallahu alaihi wasallam na sani duk abinda manzo Allah ya tarar yafi abin da yake yake nan duniya walakinni abki li anna al qad inqata'a min as-sama kukan da nake wai yanzu na an daina saukar da wahayi daga sama da muna jin daɗi saboda rahamar samun manzo Allah sama kullun jibril yana kaiwa da komowa amma yanzu nan. to ita da ta san wa aka rasa kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi hadisi ya tabbata a cikin musnad al ahmad da sunan tirmidhi da sunan ibn majah daga anas ibn malik Allah ya kare da a gare shi yace lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam madinata adaa fiha kullu shay ko kullu shay yace ranar da manzo Allah ya shigo madina duk wani abu da ka sani a madina sai da ya haske saboda shigowar manzo Allah sallallahu alaihi wa فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أظلم فيها كل شيء رند من ذن الله يرسو فرانا لتنين إنم با وانا أبدا ذاك كلاتا بنشد حسكي أمدينة داما حسكي نمن ذن الله ني صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا تتي ما نفطنا أيدينا أن تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا وجوهنا يا رسول الله لتنين من رسا يتزاني an rasa ya za a yi ran laraba aka ji aka haɗa rami aka binne shi sallallahu alaihi sallam. ya ce to ba mu karkaɗe hannunmu ba daga ƙasar da muka yi wa manzo a kushewa sai da kowa ya fara tsanar zuciyarsa hatta an karna hatta an karna kulubana wannan asarin imamu darin ya rauce shi da hakim a cikin al-mustadrak sanadin sahih anas yake cewa شهدت اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فما رأيت أحسن ولا أضوى من ذلك اليوم يتي ناتنا رن نازو أقبانا مذا الله يشبه مدينة ناتنا وا فانت أغن رانا دتتي مكي جاو مكي دائي إر رانبا وشهدت اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما نا نمبر الله يرسل fil madinati fa ma ra'aytu yawman azlama wala aqbaha min ban taɓa ganin ranar da ta kai duhu wannan ranar dan haka kaga ashe kenan maza su ya san za a shiga wannan yanayin Allah ya haska masa shi yasa yake ba mu ya san za mu damu to sai saboda azizin alaihi ma anittum sai yake yi mana tanadin abin da zai rage mana wannan damuwar sallallahu alaihi ka faji anas abin da yake ma na fadna tura aidiya na min turabin nabi sama hatta an karna kuluba wannan hadisin imam al-bazzar ya rawaice shi bi sanadin jayyid a cikin musnad dinsa haka imam al-hafiz ibn hajar a cikin fatahul bari ya kawo shi kuma rijaluhu rijalus sahih kamar yadda imam al-haythami ya faɗa a cikin majma'u zawaid shi ma an rawaito daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi bayan anas cewa wallahi ba mu gama karkaɗa hannunmu daga turɓayar da muka birna annabi sama ba sai daga ba ɗaya muka tsani zukatanmu kwata-kwata saboda haske ya mutu daraja ta mutu matsayi ya mutu tausayi ya mutu sanin ya kamata ya mutu ƙarshen ƙarshe ma wahayi ya yanke kuma ya daina saukowa daga sama sallallahu alaihi wa Anas dan Malik kamar da Imam Al-Baihaqi ya rawaito a cikin dalailin Nubuwa yake cewa ran da manzon Allah sama ya rasu azlamatu dunya hatta lam yanzur ba'duna ila ba'd dan ka gane yace duniya tayi duhu kana kusa da mutum ma ba ka iya gane shi ba kuma Allahu alam kaman yana nufin duhu ne hissi Allahu alam ko kuma saboda tsabagen tsumaucewa kana kusa da mutum a kusa da kai amma ba ka gane shi to haka ya kamata sai mu dinga jin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarmu ba ikirarin san annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma kuma ka ga mutum kai da ganin sa ka san ƙarya yake ba san annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba ka duk an ambaci sunansa an ambaci sunan wani babban mutum normal kake ji amma wani fa da an ambaci sunan wata da yake kauna sai ya ce me kace me kace kamar sunan wancan ka faɗa ko sunan wani wanda yake kauna ko na siyasa ko na yan wantaka sai ya ji zuciyarsa ta amsa amma baya jin zuciyarsa tana amsawa gabansa yana faduwa an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad da sahih al-Bukhari da sunan an-Nasa'i da sunan Ibn Majah daga Anas ibn Malik Allah ya kara yadda a gare shi yace lamma faqula bin nabi sallallahu alaihi lokacin da jikin annabi sama yayi nauyi yana rashin lafiya ja'ala yataghashahu al-karb sai damuwa ta dinga zuwa wa manzan Allah sallama da ka gan shi kasan a cikin damuwa yake sallallahu alaihi wa sallam to shine Fatima da ta zo ta ce wa karba abata wayyo Allah damuwar mahaifina ina cikin bakin ciki mahaifina yana cikin damuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi ce mata laisa ala abiki karbun ba al yau ai daga yau an gama to Anas yake cewa to da manzan Allah ya rasu kawai sai na ji ko faɗi ta tana cewa wa ya abata wayo Allah babana wayo Allah mahaifina ajaba rabban da'a ya amsa kiran ubangiji da ya kira shi ila jibril nan a ah, yanzu jibril zamu wajaje yi masa ta'aziyya ya abata jannatul firdausi ma'awa ya babana wayo Allah shikenan ya tafi aljannatul firdausi da suka binne manzo asuwa suka dawo fatima ta kalli anas tace ya anas aqabat nufusukum an tahfu turaba ala rasulillahi sallallahu yanzu kun ji daɗi kuka binne manzo Allah sa kuka sa ƙasa ta binne shi gaba ɗaya sai ana ce wallahi ma fa yake cewa wallahi ya fatima a wata ruwaya da za mu iya sashi a sama da anan muka sashi to amma san da yake da rai Allah ya saukar masa da ayat cewa da ƙasar muka halicce ku kuma cikin ta zamu mayar da ku kuma daga cikin ta zamu fitar da ku don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi sai Anas abin da ya faɗa kin to kaga halin da suka shiga matsanancin hali to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ina ma dai yaga ga 'yan uwansa to yau a kawai gari a ce maka ɗan uwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ne kai dan Allah ya za ka to kaga kenan Allah ya haska wa manzon Allah kuma halin da zamu shiga ciki sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama abin ya dame shi sai ke kokarin ya bamu guzurin guzirin da idan mun shiga cikin zamu samu rangwame shi yasa hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad da sahihu muslim daga abu hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi mazala sallama yake cewa min ashaddi ummati hubban li nasun ya'tuna ba'di cikin waɗanda suke tsananin ƙaunata akwai wasu mutane da za su zo baya na Allah ya sa muna cikin su mazala sama ke cewa ya yawaddu ahaduhum Laura, ra'ani bi ahlihi wa malihi zaka ji ɗaya daga cikin su yana cewa ya Allah na yadda ka nuna annabi in gan shi so ɗaya ka karɓi raina ka karɓi iyalaina da dukiyata na yadda in zauna ba kowa amma ka nunan shi in gan shi ko so ɗaya ka taɓa yin wannan tunanin shi yasa wani lokacin in Allah ya datar da mawaƙa suka suranta maka wata irin sura ta soyayya ko suna da kuskure a wani wajen sai ka yaba musu a wannan surar da ta suyirin shine mai waka ce na so ka ɗaha kamar ido ga makauniya ko ko maridi wanda ya so lafiya ko ko abinci nan ga wanda ya yin wata ko ko ruwa menene ga mai kishi da ya sha wuya ya ce mukutaru ka tafi banganinka a duniya ko na rabauta inganka ko da su ɗaya a cikin mafarki in na samu sai in ce Allahu akbar mm-hmm. wayoniya bejan Muhammadu ya cika mini zuciya a cikin ta ba sauran mahalli ko daya wallahi garwashin bidar ta ado da shi ya kona sassan zuciya wayoniya to wannan haka sahabbai suka dinga ji kuma haka uwa ya kamata mu mazala kuma ke cewa kamar yadda na faɗa a cikin sayi muslim da musnad da imami ahmad min ashadd ummati hubban li nasun ya'tuna ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi malihi wa ahlihi zai ji ina ma ya bada dukiyarsa a nuna masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ɗaya ne ya ganshi yasa Anas dan Malik bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi da wahala in kwanta bacci in tashi sai na yi mafarkin manzan Allah anas din yana faɗa haka yana zubar da hawaye abdullahi dan umar tunda manzo Allah ya rasu ya daina shiga cikin gidan manzo Allah ta sallam saboda in ya shiga sai hankalinsa sai ya tashi kuma ba a taba ambatar manzo Allah a gaban sa ba sai yayi kuka saboda tsabagen bakin cikin rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa magabata suke burin su ga manzon Allah sallallahu alaihi kuma fa haka ne ka ji da Allah yake gaya mana azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim ba a taba samun wani dan adam da Allah ya sifanta shi da wannan sifar ba la fi taurati wala fil injil wala fi zabur wala fi ayi kitabin unzil wala fil qur'an da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sifar daya ɗaya sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim kuma dole sahabbai su shiga cikin wannan masifar da bala'in dabino ku tittire wanda fatintin ya mutu fa an daina amfani da shi amma a hakan a macen Allah ya sanya masa ihsasi sensitivity saboda manzo Allah yana hudu ba akan sa sauka manzo Allah ya bai mutu ba a lokacin yana da rai fa sauka manzo Allah sama ya canja waje aka yi mai minbari amma binan nan ya dinga kuka yana gurshe kyan kuka wanda kukan nasu sahabban annabi sama tari da yawa suka rawaito mana an rawaito daga Jabir dan Abdullah an rawaito daga Abdullah dan Umar an rawaito daga Abdullah dan Abbas an rawaito daga Anas ibn Malik an rawaito daga Sahal ibn Sa'id bin Sa'idi daga Ubay ibn Ka'ab daga Buraidah ibn al-Hasib daga Mu'az ibn Jabal daga Ummu Salama da sahabbai masu tarin yawa wanda hadisin gashi na lissafa mana sahabbai abin nan kusan goma sha hudu hadisi ne mutawatir anan nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihul bukhari da sunan nisa'i daga jabir ibn abdullah wanda a ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi jabir jabir yake cewa dabinan ya dinga kuka irin kukan taguwa wacce take watan haihuwa mai ciki watan haihuwa wani irin kuka take na ban tausayi to shi ma haka ya dinga ya sai da manzon sa ya dora hannunsa a kansa a wata ruwayar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji kukansa saha siyaha sabi yayi kuka irin kukan da jariri yake yi a bayan uwarsa yana kwalla karan ne yana kuka haka aka ji kukan zina ka san bala'i ne fa yake sa bebe ya magana wata bebiya wallahi ta zo haihuwa sai da sai magana aka ji magana ta saboda bala'in wahala to shi wannan dabino ne ma sai da Allah ya halittar masa magana kuma sahabban sun ji ba wai wai tatsuniya ce kofin fim ba ji suka yi saboda ba zai iya jurewa rashin annabi sallallahu alaihi wasallam a kuka da shi a ruwayan nasa'i hannaka haninin naqa yayi wani irin gurnani irin yadda taguwa take yi sallallahu alaihi wasallam karshe har sai da manzo asma ya bashi hakuri yace to ka yi hakuri zan dasa ka yi hakuri ka daina kuka ma zan daina hudu ba a sanka ran alkiyama za a kawo mun kai in dasa ka a aljanna sannan dabinan yayi shiru to shi ne wani abu da muka sani wanda muka tabbatar da cewa ɗan aljanna ne saboda dalili na hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bashi hakuri yace yayi haƙuri. zan ya runguma dabinan a wata ruwaya fa hadanahu annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin mu'az ibn jabal to wannan kaɗan daga cikin suwar ne na irin tausayin annabi sallallahu alaihi wasallama da damuwarsa idan abu zai dame ni? yanzu gashi mun ji irin damuwar musulmai saboda rashin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, to kuma ga abinda manzo Allah sama yi mana tun kafin mu rasa shi zamu ji insha Allah a hakan kuma sallallahu alaihi wasallam ko laifi ya ga mun yi gashi yanzu ya koma ga Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya yi Fati duka ma'ana ɗaya ce sai dai girmamawa ta tabi ka zaɓi lafazin da ya fi a cewa ka gaya annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka Allah yana gwada masa ayyukanmu yana kuma gani yana can a duniyar barzahu abin da ya gani na alheri sai ya ji daɗi abin da kuma ya ga mun yi wanda ba shi kenan ba sai nema mana gafara ubangiji sallallahu alaihi wasallam kaga azizin alaihi ma anittum din tana nan kuma za yawanci dalilan da nake baku kuma za su iya aiki akan harisun alaikum amma ita harisun alaikum din mu ware mata darasi mu gani sannan mu rabil mu'minina ra'ufur rahim muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da aminci gare shi ya ƙara ɗaukaka darajarsa a cikin annabawa da mursalai ya ƙara masa falala a cikin aljanna kuma ya ƙara tsare addininsa ya ɗaukaka sunnarsa ya ƙara yawaita mabiyansa an nuna min lokaci ya yi za mu sa aya a nan a yi haƙuri da yanayin karatun alaramma yana ta jira in ba shi aya <laughs> wani lokacin sai da hadisan ake fassara ayoyin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al'amarinsa yana da girma kuma har yanzu mun taƙaita a wajen bincike game da abin da ya shafe shi daga wayanda suke da'awar sansa amma kuma ba ruwansu da bin tafarkinsa kaga mutum yana ihu ana kiɗa kuma yana cewa yana son annabi sallallahu alaihi ka rasa ganewa kiɗan ne masa da za a dakatar da kiɗan fa kuma shi ma dakatawa kuma sannan sai ka ganshi in yayi sallah fur ya ya gama ko bai irin ta annabi sallallahu alaihi kuma an ce ya ce yana san annabi ka tambaya kuma ka rasa yadda abin yake sai kuma wanda zai maka da'awar yana biyayya ga annabin ka gan shi gashi nan tsaf yana yin tsafta saboda an ce annabi sama yana da tsafta ka zo masallaci ga an haɗa sahu daidai ka gan shi da asuwacinsa ka gan shi da geminsa da komai amma za ka kwana kana gaya mai annabi sama ko a jikinsa yadda ka san wani sa'ansa ma kake gaya masa sahabbai ba sa iya jurewa in ana ambata annabi sallallahu alaihi zuwa zakai kattarar da ana ta kuka kamar an yi mutuwa a wurin bilal kasa kiran sallah ya bayar rasuwan manzo Allah sallallahu saboda me ya saba annabi yake wa kiran sallah yanzu in yazo hayya ala salah hayya ala salah yana jiran ya ga annabi ya fito kuma ba annabin ya rasu karshe dai na kiran sallah an rawaito ma cewa da aka buɗe karshe ma madinan gagararsa ta yi ya tafi wajensa yana abakar ya ce ina so a bani pat a bani izinin fita a sani cikin sojojin da za su yi nisa su bar madina saboda ya kasa jurewa zaman a madina ji yake zuciyarsa za ta fashe madina ba annabi sallallahu alaihi wasallama karshe yana abu karshe kuma yana da wata wani policy manyan sahabban nan duk bai yadda su bar madina ba saboda dalili shine su za su taimake shi al'amuran su gudana domin duk shugaban da Allah bai zagaye shi da masu tsoron Allah da addini ba wallahi ya mutu ya lalace shi yasa daga cikin alamomin Allah ya jarrabi shugaba shine kewaye shi da mutanen banza a shararai kuma Allah ya zuba masa ganin cewa masu san Allah da ƙaunar Allah ba a bakin komai suke kuma wannan ita ce jarrabawar ma'ayar ka bar batun maganar ƙasa a ce shugabancin ƙasa ka iya cewa gaman gambiza ne ta ɗauki hatta garuruwanmu da muke da'awa da takamar musulunci yau ya tabbata cewa ba wani wanda ya isa ya fito takara ya ci zaɓe ba tare da dafawa da sahalewar masu addini da haka duka 'yan siyasa sun yadda ko da yana da wata wani ɓangare da yake bi to ya yadda ya ɗan saffo ya sassauta a tafi da kowa ba don kowa ba saboda kowa ya lallaɓo 'yanda suke tare da shi akan abin shi to amma ka zo ka ga yadda ake yin za ka iya zuwa ka tarar da council na jiha gaba ɗaya babu wani wanda ya haddace Kur'ani ko ɗaya ban ce duk gaba ɗaya jihohi ba amma dai mu'uzani lalla in ka ci sa'a ka samu mutum ɗaya ba wani wanda yake masanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ciki da bai masanin fiqhu masanin siyasa ta shari'a masanin tarihin musulunci gaba da baya ai kamata yayi a ce in kana gwamna mafi yawan wanda za su kewaye ka waɗannan mutanen ba a ce dole sai ka tafi kungiya kaza ka dauko dole ba amma a cikin ɗan bokon da 'yan siyasa ai ana iya samun masu irin wayannan sifofin kuma a cikin masu addinin ma ana iya samun 'yan bokon waɗanda suke da takaddun kuma ƙwararru gogaggu amma kuma malaman addini ne ko kuma mabiya addini ne ina suke su ba a ɗauko su ba to amma ƙarshe in an yi an gama to dama akwai wasu commissions commissions wanda tasirin su bai kai tasirin zama a council ba ba tasiri ne na na sana'atul qarar ba shi kenan sai a ware musu ɓangaren alhazai shi ma an kai sa'a ce a baku ciya ban ciya a nemo masa wani sakatare ɗan boko ciya ma din ceremonial ne sa ku kuma ku ta tafiya alhamdulillah mun samu mun samu ko a ware wani commission a turo muku commissioner wanda yake ba permanent commissioner ba commissioner wanda yake mai gafaka ba commissioner ɗan duri sai a turo masa wani DG shi kuma ɗan boko sai ci gaba da al'amuran duka suna nan kuka masu addini dama 'yan amince ne mu a bamu ne ingila ta aiko mu to duk lokacin da aka ce tafiyar tsari na siyasa zai koma haka tu mun bani mun lalace kuma laifin da yawa yana komawa zuwa gare mu ba ma iya tabbatar da samuwar mu da daraja da matsayin da Allah ya ba mu na ilimin mun gwammace mu siyar da mutuncinmu mu siyar da addininmu mu siyar da hatta irin darajar da Allah ya ba mu to da muka kawo kanmu kuma a haka to kowa sai ya kada yanzu musulman Kenya duk wanda yake karanta siyasar Kenya ya kamata a ce duk musulmai waɗanda suke suna da zarra ta lamiri a tare da su su koyi da irin abin da suka da suka zauna suka tabbatar da in za a ƙare Kenya har zuwa a tashi duniya ba su taɓa yi shugabanci kasa ba a yadda suke saboda in an tara su gaba a denomination sun musulmai ba su ka 40% ba 40% kuma ba su taɓa kawo ƙuri'a ba kuma in suka rarrabu wannan yana wacan jam'iyyar wannan yana wacan jam'iyyar suka ba kowa dama ya yi rayuwarsa amma dai su haɗa kalmar su gaba ɗaya su duba su ga wani shugabanci ne ya ɗan fi ƙarancin musiba akan musulmai ko a zaben uhuru can ya tanna abin da suka yi kenan ƙarshe suka fitar da tsari suka haska musu cewa muna da ƙuri'a ta kaso 40 bisa 100 kuma muna da cewa akan mutanenmu idan za ka iya za mu mara maka baya amma me namu namu na musulmi ba wai naka da za ka yi mana tasarrufi ba me kuke so suka ce muna son ministan shari'a muna son shugaban 'yan sanda muna son ministan kaza ce to me kuka bar mun suka ce to tayi ne muka yi maka in baka bukata za mu je wajen opponent kaga ƙarshe dole ne tsayan biyu ko dai nan ko ya can ɗin na. na hira da wani profesa makusanci zuwa gare ni ce wallahi a cikin sharɗan nan da suka sa shi ya je har nairobi ya ga wasu daga cikin mutanen da muslim community ne na kenya ya rasha hasu da sharaɗin cewa in ba su wa ƙasa daidai ba a ba su dama su canja wani su ma in ba a yi musu daidai ba za su nemi a ba su dama su kawo wani to sai na bakar baya barin su fita saboda su ne gwamnatin in karfa su kayi asara ibnu taymiya Allah ya kanta da rama lokacin ibnu nasruddin lokacin da aka yi masa sharri aka kai shi kurkuku aka bada fatawa a kashe shi malaman da suka bada fatawa a kashe shi ɗan bid'a ne riƙaƙƙu marasa tsoron Allah Karshe Allah ya taimaka aka juyin mulki suka taimaka aka yaudari shi wannan sarkin yana kallo za su suka ba da fatawar cewa ya kai ibn taimiyya ko kuma shi ya kai shin suka ba da fatawa a kashe shi kuma gashi shi ma sun yaudare shi Allah ya ce mace shi ya tara karfin sai sake yin juyin mulki da ya dawo sai fito da ibn taimiyya sai kuma ya kusanto da ibn taimiyya sai ya ce masa to ya sa ibn taimiyya ce ina so ka ban fatawa akan wa'annan malaman banza ibn taimiyya ce kar ka ƙara ce mutum malaman banza yace a a malaman banza ne mana mayaudara ba ni baka ga yaudara da suka yi mun ba yace to a wannan ijtihadi ne yace to kai ma sun maka yasa aka fito mai da wasiƙun da malaman suka turo a kashe ibn kemiya yace ga abin da suka ce yace wannan ba ruwanka yace in ka kashe malaman suwa za su kaya ka mulki yace ba da yawuna ba in kuma ka kashe su ka shirya musibar da za ta sauka akan ka daga Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kansa da rahama saboda samuwar masu san Allah wanda suka san Allah a cikin kowace irin tafiya shine alkhairi sabanin haka kuma wallahi sharri ne ko mun ki ko Fatanmu fatan mu dai Allah subhanahu wataala ya latsafa mana Allah ya bawa jagororin mu basira da hikimar su gano cewa akwai abubuwan da aka bari shi yasa ake shiga cikin musiba su kuma malaman mu da masu addini da masu riko da addini ubangiji Allah ya ba su hikimar da za su yi abin da zai tabbatar da samuwarsu domin ba shugaban da zai ɗauki wani abu Zai sensitive ya baka in ba shi da tabbas in cewa za ka iya Allah kuma ya samu dace هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه